Luka Sura goma sha hudu Wata ranar hutu ta mako, sai Yesu ya shiga gidan wani shugaban Farisiyawa domin ya ci abinci, mutane kuwa suna zuba masa ido. Sai ga wani da kafafunsa da hannuwansa sun kukumbura ya zo wurin Yesu, sai Yesu ya tambayi malaman koyarwar Musa da Farisiyawa ya ce, mu ta yadda a yi warkewa a ranar hutu ko babu? Amma ba su ce kome ba, Yesu kuwa ya ɗauki mutumin ya warkar da shi, ya kuma ce masa, ya tafi abinsa. Sa'an nan Yesu ya tambayi mutanen ya ce, Idan jakinku ko bijiminku ya faɗi a rijiya a ranar hutu ta mako, ba za ku cire shi nan da nan ba, wai don ranar hutu ne? suka rasa amsar wannan tambaya, da Yesu ya ga waɗansu a cikin mutanen da aka gayyata don cin abinci, suna kokarin zaɓar kujeru masu daraja, sai Yesu ya faɗa musu wannan misali. Idan wani ya kira ka zuwa bikin aure, kada ka je, ka fara zauna a wurin zaman manya, gama watakila an kira wani wanda ya fi ka daraja, shi wanda ya kira ku duka biyu kuwa zai zo ya ce maka, Tashi, ka ba wannan wuri, kaga za ka ji kunya, don za ka koma kan wurin zama mara daraja. Amma idan an kira ka biki, ka je ka nemi wuri zama mara daraja ka zauna, don in wanda ya kira ka ya zo, sai ya ce maka, Zo nan, abokina, ka zauna a wannan kujerar mai daraja, wannan zai sa sauran mutane da aka kira su baka girma. Gama duk wanda ya ɗaukaka kansa, za a kaskantar da shi, amma duk wanda ya kaskantar da kansa, za a ɗaukaka shi. Sai Yesu ya ce wa wanda ya kira shi, Idan ka kira wani don cin abinci, ko ka shirya biki, kada ka kira abokanka ne kawai, ko yan uwanka, ko danginka, ko makwabtan masu arziki, don wata rana za su kira ka, su ma. ta haka za su biya ka abin da ka yi musu, amma in za ka kira mutane biki, ka kira talakawa, da guragu, da shanyayu, da makafi, ta haka za ka sami albarka, domin waɗannan dai ba za su iya biyan ka ba, Allah ne zai biya ka a ranar da masu adalci za su tashi daga matatu. Da jin haka, sai ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da shi a tebur ya ce wa Yesu, mai albarka ne duk wanda zai ci abinci a bikin nan na mulkin Allah. Yesu ya ce masa, An taɓa yin wani mutumin da ya shirya babban biki ya kuma kira mutane da yawa. Da lokacin bikin ya yi, sai ya aiki bawansa, ya je ya ce wa waɗanda aka kira, Ku zo, gama an gama shirya komi. Amma sai dukansu suka fara ba da hujoji. Na farko ya ce, Na saye gona, dole ne in je in gani yadda take, ina rokonka, ka yi mini akuri. Ɗayan kuma ya ce, Na saye shanu noma guda goma, ina hanya kenan in gwada su, ina rokonka, ka yi mini akuri. Wani kuma ya ce, Kwana-kwanan nan ne, na yi aure, saboda haka ba zan sami damar zuwa ba. Bawan ya koma, ya gaya wa mai gidansa dukan abin da aka gaya masa, haushi ya kama mai gidan. sai ya ce wa bawan, Yi maza, ka bi titi-titi da lungu-lungu na birni, ka tattara talakawa da guragu da makafi da shanyayu ka kawo su nan. Nan da nan, bawan ya dawo ya ce, Ranka ya daɗe, an yi abin da ka faɗa, amma da sauran wuri har yanzu. Mai gidan ya ce wa bawan, Ka je kan manyan hanyoyi da ƙanana, ka turo mutane su zo. don gidana ya cika, ina gaya muku, babu ko ɗaya daga cikin mutanen nan da da aka kira da zai ɗanɗana abincin bikin nan da na shirya. Wata rana mutane da yawa suna bin Yesu, sai ya juya ya ce musu, Duk mai son bina, in bai fi ƙaunata fiye da babansa, ko mamarsa, ko matarsa, ko ‘ya'yansa, ko ‘yan uwansa, maza da mata, har ma ransa ba, ba zai iya zama almajiraina ba, duk wanda bai ɗauki giciyansa ya bi ni ba, ba zai iya zama almajirina ba. Misali, idan wani daga cikinku yana so ya yi gini, zai fara zauna, ya yi lissafin abin da ginin zai ci tukunna, ya gani ko yana da isasshen kuɗin da zai gama gini, in bai yi haka ba, ba zai iya gama ginin da ya fara ba, kuma dukan mutanen da suka ga wannan aiki za su yi masa dariya su ce, Wannan mutum ya fara gini, amma ya kasa gamawa. Idan wani sarki zai fita da sojoji dubu goma domin ya yi yaki da wani wanda yake da sojoji dubu ashirin, ai, zai zauna tukunna ya duba ko yana da isasshen ƙarfin da zai yaki wancan sarkin. idan ba zai iya ba, to, tun suna da nisa, sai ya aika da ‘yan aika su je su nemi anyar zaman lafiya, haka ma kowannenku, in bai bar duk abin da yake da shi ba, ba zai iya zama almajirina ba. Gishiri abu ne mai kyau, amma idan ya rabu da daɗinsa, ta yaya za a mai da daɗinsa? Ba shi da wani amfani a gona ko a taki, sai dai a zubar da shi kawai. bare mai kunnen ji ya ji